فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين sai mutanensa suka karyata shi sai girgizar ƙasa ta fada a kansu suka waye gari a gidajensu suna faduwa akan fuskokinsu turbaya ta rufe fuskokinsu ba sa iya motsi